أم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا يزمتاني باسا غني أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ga wanda ya ga dama wato ya bashi dukiya mai دمبن yawa idan Allah ya kaddara za ka samu kuɗi abu ne mai sauki wa ya kaddiru kuma Allah yakan kuntata ma wani ya hana shi inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle cikin waɗannan akwai abin ababen lura ga waɗanda suka yi imani dan sai mumini sai mumini ne ke da da kaddaran Allah mumini sai mai imani yake da da cewa ba ka samu sai ta hannun Allah kuma ba ka rasawa sai ta hukuncin Allah شنو سي الله يجي فآت ذا القربى حقه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الله مدوك جيتي فآتي ذا القربة حقه كبا ومكسنشي حكينسا zal qurba shine makusanci ka bashi haƙƙinsa wal miskina da talaka wa ibn sabili da matafiyi zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah yin haka shine alkhairi ga waɗanda ke fatan su dace da fuskar Allah wa ulaika humul muflihuna kuma waɗannan su ne masu tsira a ranar tashin kiyama wannan ayar ita ke tabbatar da makusanta suna da haƙƙi akan mutum makusanta suna da haƙƙi a kan mutum wannan ita ce fahimtar sayyiduna umar bin khattabi allah ya ƙara masa yarda da wasu daga cikin tabi'ai kamar abdurrahman bin abi laila kamar hassan bin salih aka gangaro su al'imam ahmad bin hanbal manyan masana suna cewa makusantanka suna da haƙƙi akan dukiyarka shi yasa allah ya ce zal qurba makusanta tajibun nafaqatu li kulli mu'sirin ala kulli mu'sirin duk wanda ke kusa da kai idan ya kai ga hali na gagara to hakkinsa yana dawowa kanka idan kana da halin wajibi ne musan da haka duk mutumin da yake kusa da kai tajibun nafaka li kulli mu'sirin yana kusa da kai ya shiga hali na kakani kayi ba abin da ya rage masa banda halaka kai kuma kana da halin da za ka taimaka babu shakka akwai hakkinsa a kanka idza kanat millatuhuma wahida wa kanu yatawarasani amma akwai sharuɗa da malamai suka gindaya to wannan yana gwada cewar duk wanda ke kusa da musulmi yana da wani hakki na musamman amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu matakai na wannan kusanci din an samu ta hadisai kamar guda biyu akwai hadisan al-miqdam bin ma'di karib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusikumullahu bi ummahatikum Allah yana muku wasiya ku rike uwayenku inna Allah yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum sannan Allah yana muku wasiya ku rike iyayenku ubanni ku rike uwayenku ku rike ubanni thumma bil aqrabi fal sannan ku rike mafi kusa sai kuma wanda ya fi kusa kaga manzon Allah kamar yana fassara mana fa'ati zal qurba haqqahu ne waye yake kusa ana duba wanda ya fi kusa da kai idan an kula da shi to sai kuma wanda ke bin bayansa sannan akwai hadisin Jabir manzon Allah yake gaya ma wani sahabi ibda bi nafsika fatasaddaq alaiha da farko idan kana da dukiya wanda ya zama wajibi ka kashe mar kuɗi shine kai kanka ka tabbata ka ciyar da kanka fa in fadala shay'un sai ya zama an samu ragowa fali ahlika to ka ce kaga wannan shi yake karantar da mu idan halaka ta zo ya zamanto ruwa ne kofi guda a hannunka abinda musulunci yake karantar da mu ga ruwa kofi guda ga ka ga matanka ga 'ya'yanka kuma duk suna jin kishi kuma duk za a mutu wa zai fara sha kaga kai zaka ce a bawa yaro ko a manzon Allah ba haka yace ba manzon Allah yace ibda bi nafsika kuma wannan ita ce ka'ida ma ta ceton rayuka don hatta turawa sun tabbatar da wannan saboda idan uban bai sha ba sai ce ba zan sha ba barin ba yaro ba mamaki yaron nan da ka bayar idan ka bashi wannan ruwa yaro ba zai mutu ba amma kai da kai shan ruwan zaka ka mutu matar kama za ta mutu waye saura yaro yaro kuma bai da waye? zai iya riƙe kansa kaga kenan an yi kwanan keso saboda ka yaron ba zai iya rike kansa ba amma in kai ka fara sha ka samu kuzari to ba mamaki dama ka sani akwai wata rijiya kusa za ka iya eh, rugawa ka nemo ta inda za ka ba mu sauran duk sai a cece su manzon Allah ya ce hakkinka ne farko sai wa sai matarka in ji manzon Allah wa in fadala an ahalika idan an ya zamanto iyalan gidan ya zamanto ka kula da su falizi qarabatika falizi qarabatika to makusantanka su za a duba waɗanda suka fi kusa da kai fa in fadala an zi idan aka waye gari mafi kusa da kai ɗin, su ma ka wadata su manzon Allah ya ce to fali kaza wa kaza manzon Allah sai ya ce to sai a bayar dama da hagu ana duba dai waye fi kusa a taimaka mishi kafin na nesa hadisin yana sahihu muslim shine hadisin 997 hadisin ya fassara mana wannan aya ta suratul rum annabi ya tabbatar da cewa akwai haƙƙi wanda ke kan ɗan adam game da makusantansa kaga wannan ba bai shahi dukiyar zakka ba karka ɗauka zakka ce ba zakka ba ce idan dai kana da hali to makusantanka ɗin nan ba daidai ba ne ka kyale su su tagayyara za ka samu mutum yana da hali amma mahaifinsa yana jinya magani ya gagare shi maganin da mahaifin zai saya ya gagare shi har ta kai ga wannan mahaifina shi ya rasu shi kuma yana da dukiya kaga bai ba da hakkinsa ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kenan don haka malaman suna da yawa sun tabbatar da wannan kamar Ibn hazmi a littafin al-muhalla yana cewa malaman suna suna misali da Ibn hazmi ta inda maganganunsa suka dace da bayanai na salaf eh, a littafin al-muhalla mujallar na hudu shafi na 282 yace fardun ala kulli ahadin minar rijali nisa'i alkibari wa sigari an yabda'a bima la budda lahu minhu wala ginan anhu bihi min nafaqatin wa kiswa wajibi ne ya zamanto kana kulawa da hakkokin makusantanka ala hasabi halihi gwargwadon halinka da kuma dukiyar da kake da ita ka fara da wa iyalan gidanka idan Allah ya taimaka ka wadata iyalan gidanka falillahi alhamdu ba hakkin wani baya hawa kanka sai ya shiga kakani kai don akwai sharuɗa wanda malamai suka yi magana a kai kamar al-usaimin a littafin asharhul mumti' a littafin asharhul al-usaimin ya yi magana wanda magana tana mujallar na hudu tana mujallar na shida mujallar na shida shafi na hamsin da bakwai ya ce akwai sharuɗa sharaɗi na farko sharuɗan nan guda hudu ne na farko ginal munfiki inda kana da hali idan kana da hali to makusancinka karka yadda ya shiga hali na kakani kayi baka taimaka mishi ba in baka taimaka mishi ba to ka babu shakka ka yi laifi a wajen Allah ya zama ginan fiƙe kai da kake kusa da shi kana da hali na biyu hajatul a alaihi shi makusancin kaɗin nan yana cikin bukata ko baya ciki alal misali kana da iyayenka suna da rai uwa da uba amma iyayenka suna da ƙarfi, babanka ya riƙe kansa yana da gidan shi yana da aikinsa da sana'ar shi da komai yana ciyar da iyalansa to haƙƙinsa bai hau kanka ba bai zama larura ba bai zama liability ba kenan amma daga lokacin da ya zama ba zai iya ba ko don rashin lafiya ko talauci to hakkinsa ya dawo kanka kai kuma fa ya za a yi hakkin ya dawo kanka ana la'akari da ginal munfiki cin kana da halin in kana da hali to dole ne dole ne ka ɗauko iyayenka ka rungume su amma idan ba larura suka shiga ba kaga kenan ba ruwanka da su kana da dukiya hakkin kaninka baya hawa kanka sai ya shiga halin yi idan ya shiga halin yi ta yadda babu sarki ba mai iya taimakon shi sai wannan dan uwa kuma kana da halin to babu shakka taimakonsa ya zama dole a kanka na uku ittifaqud dini dole a samu daidaituwar addini alal misali kai musulmi ne kana da dan uwa shi kuma kafiri ne shi wannan dan uwa naka ya shiga wani yanayi yana buƙatar taimako to fahimta ta farko malamai sun samu sabanin fahimta a nan fahimta ta farko ana cewa babu haƙƙi na taimako tsakaninka da shi saboda musulunci ya raba tsakaninku tunda akwai bambancin addini amma fahimta ta biyu ko da addini ya raba tsakaninku tunda akwai dangantaka na jini dole sai ka taimaka mishi sai dai inda taimakonka <clears throat> zai zamanto karfafawa gare shi akan aiki na sabon Allah sai ya ce na ƙarshe sharaɗi na ƙarshe an ya kunal munfiƙi warisan lil alai yaushe ne yake zama dole a taimaka wa makusanci sai malamai suka ce idan akwai gado a tsakani idan babu gado a tsakani baya zama dole amma waɗannan su ne matakin farko wanda aka samu sharuɗa guda hudu na farko kai da ya zamanto za ka taimaka din ya zama kana da hali na biyu wanda za a taimaka wa din ya kasance yana cikin larura amma idan baya larura bai zama dole ba na uku ya to addinin ku ya zo daya na hudu fa ya zamanto akwai gado a tsakanin ku idan gado yana shiga tsakaninku to taimakon mutumin yana zama dole waɗannan ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani suna tabbatar mana da haka wannan aya ta suratul rum tana kama da aya ta 26 ta suratul isra aya ta 26 ta suratul isra'i Allah madaukaki ya ce wa ati zal qurba haqqahu kaga nan ya ce fa'ati can kuma wa'ati wa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabili eh, ya ce ka ba ma makusanci hakkinsa da kuma talaka da kuma matafiyi wala tubazzir tabzira sannan akwai aya ta uku tana suratul nisa'i aya ta 36 wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba kaga aka ce wa bizil qurba nan ma Allah ya kawo maganar kusanci wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakura wannan ya samu sharhin malamai daban-daban sun dai tabbatar akwai haƙƙi a tsakaninka da makusantanka matakin farko su ne waɗanda ya zama akwai dangantaka mataki na biyu fa shine kusancin nan ko da ba na dangantaka ba ne idan dai ya zama mutum yana kusa da kai bayan da zai ya shiga wani hali idan akwai yadda za ka taimaka wajibi ne ka taimaka mara wannan ya zo cikin bayanin ibnu qayyim a littafin ahkam ahli zimma